Et Picard

Rashmani ya tashi a ramin kenan uku. Ya karo Da 'yan uwa da ya'ya kusanta da sauran jama'a abokan arziki masu alaƙa da marigayi alhaji haya aliyu da ciwo manga da sauran jama'a assalamu alaikum kamar da muke gani wannan tawaga ce ta ne girma gwamna sanata bala amurka da muhammad siwa yan kauran bauchi da sai da shugaban jam'iyyar pdp da jihar bauchi alhaji hamza ko shafiyan ga mataimakin kakakin majalisar dokoki na jihar bauchi honorable ɗanlami ahmad taune ba ta ƙari na bauchi ah, akwai bishiyar mu wanda suka hada da honorable garba lahiru ah, sannan akwai honorable abdulrazak lubuzaki da sauran kwasoshin gwamnati wanda aka rufo mai girma gwamna baya domin gabatar da ta'aziyarsa ta wani da shi da muka yi na marigayi da ciwon manga ba da bata lokaci ba zan da shi da girma gwamna domin gabatar da cikakken jabin suna ta ajiya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الكريم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shari'a commission sauran yan uwan mai girma da mataimakin majalisa da kuma mai girma uban dawakin bauchi da sauran hakimai da shugabanni da suke nan assalamu alaikum madadin kaina da gwamnatin jihar bauchi idan magaraban da muka zo nan wani tattaki ne da mu zo mu isa da mu bisa rasuwa da aka mana bari a wannan gida mai albarka na alhaji haya aliyu kuma wa a garin shi alhaji haya ya kasance uba kuma shugaba a wannan anguwa kuma a jihar bauchi gaba daya mun ji wannan rasuwa kwana biyu kenan amma ba ma ne? a amana hankali a mana uzuri ba mu zuwa cikin gaggawa yadda ya kamata ba Allah ya ji kansa Allah ya rahmshe shi Allah ya sa ya iyalan da ya bari a baya Allah kuma rike musu su ka albarkace su kuma su su abokin mu shi uban dawaki da sauran da ya bari a baya Allah ba su daman ɗaukar nauyin abin da ya bari Allah sa ya huta na gode Allah sa ka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 alhamdulillah da Allah ya bashi koshin lafiya da kuma kyakkyawan niyya na ƙara alaƙarsa da jama'ar kullum za su gan shi yana nan yana can musamman ayyuka na alheri irin wannan na ba ina maka barka da su shugaban jami'a wanda kullum ina ganin shi yake rufa masa baya wanda yake masu in ce masa sarki yaƙi ne na gaske gaske ainihin a kan wannan tafiya da ake da kuma sabon hakimin mai martaba sarkin arewa bauchi deputy speaker wanda ina jin wato ko da shi aka turo da wannan tarbiyyar ta isa wanda za mu alfahari da wanda aka zo aka mana tasiri dan jarida salon kyan bauchi ne ba garba ɗaki da kawai ba wanda yake tare da shi da magajin garin ningi amma na ga yana son ya har nabocin ne don nabocin ba kamar na ga ya koye shi <laughs> to barka da isowa tare da advisor alhaji fitar gidado da 'yan jaridu da kuma mu da aka same ma nan assalamu alaikum da girman nuna wato kuda waɗannan ɗaya daga cikinsu ne ka turo ya zo mana ta idea wallahi mun gamsu mun ji daɗi ƙwarai da gaske mun san wannan gasuwa da aka yi ya taba ka wanda yake ba rashi bai gare mu ba har da kai ga daya balle kuma ka ɗebo su ga ke daya sannan kuma kai ka tako da kanka kai ma duk da irin wahalhalu da aka ko gosa irin gundunan da aka yi ta abuja har kuma allah ya dawo da ku har ka samu ka tako ka zo kan wannan mutazi godiya kawai da za mu yi bai isa ba bai wadatar ba sai dai mu muka fatan alheri allah ya saka muka da alheri ala laƙiƙa irin wayannan ta'aziyya da mai girma yake yi ba a nan kawai ake yi ba don ko a nan wurin mu shigo shi dan ilele ne zan mace kawai ya zo daurin aure gidan ciyaman ya zo mana ta'aziyya na shehu adana ya zo mana ta'aziyya na cindo gashi ya zo mana wannan ta'aziyya kai har marasa lafiya ma in yaji an ce ya shafi ilela za a ga ya koya. yaro ranka da wannan ya nuna ko da wanda aka yanki cizon zane aka ajiye nan ba zai cin kawo ya ce ya fi ka alaƙa da wannan unguwa ba na da sai dai wuce musa alhamdulillah yana bayan ka ne to ba za mu iya cewa mun gode kawai ba sai dai mu ka fatan alheri na ubangiji allah ya ƙara ba ka ƙarfin lafiya da ƙarfin zuciya yadda za ka jagoranci wannan jiha tamu har ma abin da ya wuce jiha cikin alheri insha Allah kuma muna ƙara godiya gare ka mu musamman na anguwar gilaida da kuma shauran gari ga baki daya na irin ayyuka da ake yi na inganta rayuwar al'umma mu da baki daya wai aka ce dutsen da ke cikin ruwa bai san tudu ana rana ba wato wanda bai je waɗansu jihohi ya ga irin yadda suke wahala da irin yadda suke cikin wani hali shi in yana nan ne kawai bai san ana masa ba sai waɗanda mu da muke yawatawa muke ganin bambanci and the difference is clear Allah ubangiji ya baka ikon ci gaba da wannan ayyuka na alheri Allah shi baka jagora kuma Allah ya kai maka biyan bukatun mu insha Allah magaji ka tsaya magajin ka kawai to amma ba zan dogon bukatun da yake ta'aziyya aka zo to a cikin waɗanda muke tare da su to masha Allah a cikin waɗanda muka yi tare da su ga tambari ranka ne ga shi wanda su kore ba tambari ne da aka karɓo daga gwamna yana hannun su sun ga masu amana suna kada su ranka da ga alhaji ado sannan ga lo namu da a lagos yawa <laughs> sannan na yawa ya sha Allah ranka ne sannan to kai ma dan ba sai na gabatarwa tare muka yi ta